A ranar Talata, biyar ga watan Disambar nan ne yarjejeniyar kula da haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta cika shekaru 75 bayan amincewa da ita da gwamman ƙasashe suka yi a shekarar 1948 sai dai a yayin murnar zagayowar wannan muhimmiyar rana masana sun ce akwai saura jan aiki a gaban Najeriya kasancewar munin da ake gani a fannin take haƙoƙi da cin zarafin mutane a ƙasar. Jamila Sidi Sirajo wata uwa ce da aka yi ta ci wa zarafi da take haƙoƙinta a gidan aure lamarin da ya kai ta ga nima mafita a gaban kuliya kamar yadda za ku ji a bakin ta. Assalamu alaikum sunana Jamila Sida Ali Rajo. na dan kwan ina yaƙi akan fafutukar nema wa kaina yanci akan cin zarafi da take min haƙƙi da na 'ya'yana. Uwa nake amma ba wai a kaina kaɗai ba wannan cin zarafi ya zama annoba a cikin al'umman Najeriya. Sai ka ga shi mai hannu da shuni zai iya duk abin da ya ga dama ko kuma kuma wanda yake da alaka da su zai iya cin zarafi kuma ni roƙon gwamnati nake yi in za ta taimaka because lokaci ne da ya kamata mu fara neman solutions kan irin wannan abin in gyara za mu yi mu san cewa za a yi gyara da gaske abu ɗaya ne nake tunani gwamnati za ta iya mana ta yi funding agencies ɗin da suke yaƙi kamar irin su da sauransu sannan kuma talaka ba iya nema kan shi 'yanci a ƙasar nan shine maganan gaskiya shi mai hannu da shuni shi yana da kuɗin da zai iya ko shi ne ya cin zarafin zai iya biyan lawyer shi talaka ina zai iya ɗaukan lawyer wani talakan ma bai san cewa akwai wanda suke iya ɗaukan kes ɗin sa bono ba. Masu sharhi da masana na ganin ana samun karuwar take haƙoƙin bil'adama a Najeriya. Masu ruwa da tsaki a wajen taron na wannan shekara sun jaddada sakonnin da ya fito daga bakin babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya kuma mai kula da ayyukan jinƙai Matiya Shimali na. A message from this event. Well, first of all, I think Ya kamata a fahimci cewa ba da mahimmanci ga zakulo jajirtattun mutane don ɗaukar matakan da suka dace a aikin kamar yadda aka gani a ƙasar Brazil yadda mutane masu ra'ayi mai ƙarfi da fafutukan ganin sauyi suka jagoranci. Yakin kawar da bautar da mutane a ƙasar Brazil ɗin Shimale ya kuma ce ya zuwa yanzu Najeriya ba ta sami irin cigaban da ake bukata ba a wajen kare haƙƙin bil'adama duk da cewa kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanadar da dokoki amma ana samun samun koma baya wajen aiwatarwa yana mai cewa abin da ake bukata a nan shine a samo jajirtattun mutane su jagoranci wannan muhimmin aikin kamar yadda aka gani a kasar brazil amurka da sauran kasashe don jagorantar gwagwarmaya mai karfi don samo mafita dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar jihar ondo ta kudu da yamma kuma shugaban kwamitin kula da haƙoƙin bil'adama na majalisar dokokin najeriya dr abiola peter makinde ya ce the power of the committee is to oversight the national human Rights Commission. Aikin kwamitin da yake jagoranta shine kula da hukumar kare haƙoƙin ɗan adam ta ƙasar don tabbatar da cewa ana aiwatar da dokokin Najeriya a fannin kuma zai tabbatar da cewa ya bi kadin aikin yadda ya kamata don gano inda matsalar take domin a samu mafita mai ɗorewa. A yin bikin cika shekaru saba'in da biyar da kafa yarjejeniyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya a Najeriya, jakadan ƙasar Brazil a ƙasar, ambasada Joe Marcelo Suarez, wanda shine mai masaukin baki ya ce. What I can Yawancin kasashen duniya na fama da matsalolin take haƙƙin bil'adama kuma yanzu aikin shine a haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen rage ko kawo ƙarshen matsalolin. A nata ɓangare mataimakiyar darakta a hukumar kare haƙƙin bil'adama Fatima Agwai Muhammad ta ce. Gaskiya sakon da muka fi ƙarfafawa ko ko kula da shi shine zaman lafiya. Kin san idan akwai zaman lafiya idan akwai fahimtar juna ba za a ringa samun yaƙe-yaƙe ko tashin hankali hankali ko kashe-kashe ko abin da zai zama na wani matsala game da al'umma ba sakonmu na yau shine kowa ya tsare hakkin shi kuma ya tsare hakkin dan uwan shi da a samu zaman lafiya a kasan mu idan aka samu zaman lafiya a kasan nan gaskiya fi sabilillahi zai ci gaba da yaduwa har a samu zaman lafiya a duniya gabaki daya yarjejeniyar kula da hakkin dan adam ta duniya wata muhimmiyar takarda ce a tarihi wanda wakilai masu mabambantan ra'ayoyi da al'adu daga kowane yanki na duniya suka tsara kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana sanarwar hakan a ranar goma ga watan Disambar shekarar 1948 inda ƙuduri na 117 sakin sashi na A ya kasance a matsayin ma'auni na gama gari na dukkan al'ummomi da sauran jama'ar duniya. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.